الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أوحينا إلى رجل منهم وأنزل الناس وبشر الذين آمنوا أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من أليم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل لا الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بهك والسلام عليكم ورحمة الله barkan mu da wannan marice na lahadi sha uku ga watan ramadan a shekara ta 1442 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 25 ga watan hudu a shekara ta 2021 miladiya a wannan masallaci mai albarka masallacin alkulafa rashidun wanda yake unguwar agege a cikin jihar lagos inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma na wannan wata mai alfarma inda a yau insha Allah za mu yi darasi na goma sha biyu kafin mu fara darasi akwai mai tambaya mai tambaya yake malam menene hukuncin wanda ya yi sujjada da hancinsa baya taba ƙasa to yana daga cikin gaɓaɓɓen da ake sujjada da su hanci a hadisin bukhari da muslim hadisin abdullahi dan abbas Allah ya ƙara muku yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum an umarce ni in yi sujada akan kasusuwa guda bakwai sai annabi ya nuni da fuskarsa da hancinsa da goshi kenan da hanci da goshi da hanci waje guda ne na sujada dole ne in za a yi sujada a tabbatar da sun taba kasa to sannan sai tafukan hannuwa guda biyu sai gwiwoyi guda biyu sai kuma ƙafafuwa ƴan yatsunsu guda biyu in ka haɗa su za su baka bakwai to mutumin da yake sujada baya cika waɗannan wajaje sujada ta bata cika to idan ku sujada bata cika ba sujada rukuni ce a sallah ta ka sallah bata cika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi ya ce asraqus sariqin barawan da yafi kowa iya sata manzo Allah yace allazi yasruqu fi salatihi shine mai yin sata a sallah sai sahabbai suka tambayi annabi wa kaifa yasruqu fi salatihi to yaya mutum zai yi sata a sallah sai manzo Allah yace la yutimmu ruku'aha wala sujudaha rashin cika sujjada da rashin cika ruku'u kamar yi wa Allah din ne sata amma a sallah ba wai yi wa wani dan uwanka sata ba da aka mu dage mu daure mu rinka yin sujada yadda Allah da ma'aiki suka koyar da dukkanin ma sauran sassa na sallah shi yasa wajibi ne dole ne mu koyi sallah a gaban malamai su nuna mana yadda ake yi ba kawai mu rinka jin ta a labari ba manzo Allah bayan ya gaya wa sahabbai sallah da baki sai kuma da yazo yayi musu a aikace yasa aka kawo katan tebur masallacinsa ya hau yayi kuma bayan ya ƙi dare ce inna ma sana'atu haza li ta'atammu salati li ta'lam li taqtadu bi wa li ta'lamu salati nayi haka ne don ku koyi da ni kuma ku san yadda nake sallah kuma yace sallu kama ra'aytumuni usalli fi sallah irin yadda kuka ga ina sallah kaga dan lallai yana bukatar sai ka gani da ido sai ka koya wani mutum ya shigo masallaci wanda ake kira da kallad ibn rafi wanda malamai suke wa hadisin sa take da hadisu musiki salatihi hadisin wanda ya salla ba yadda ake yi ba annabi ya kansile sallah sai ya ce koma ka sake sallah wata rana annabi yana zaune a masallaci shi wannan sahabi sai ya shigo da ya shigo sai ya je ya sallah nafila sannan ya zo ya gaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan ma yana daga cikin ladubban da ya kamata mu sani in ka zo ka da mutane a cikin masallaci ba su kake fara gaisarwa ba sai ka fara yin sallah raka'a biyu sannan sai a gaisa to da haka manzo Allah an shigo masallaci aka tada shi a zaune ba a gaishe shi ba sai da aka yi sallah raka'a biyu kuma yana kallo bayan mai sallah ya gama sallah ya zo ya ce assalamu alayka ya rasulullah ayi wa annabi sallama annabi amsa sallamar sannan ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli je ka ka sake sallah in dai haka kake sallah da wanda bai taba ba duk daya kuke ya je ya sake yin sallah ya idar ya sake dawowa wa annabi sallah annabi ya sake amsa sallama annabi ya sake amsa sallama sai ya sake cewa irji fa salli fa innaka lam tusalli ko ma kai sallah dan haka kake sallah baka taba sallah ba sai da ya sau uku ana mai da shi to sannan sai ya ce da manzon Allah wallazi ba asaka bil haqqi la uhsinu ghayraha fa allimni na rantsi da wanda ya aiko ka da gaskiya ba zan iya wacce ta ba ko min to sai manzon Allah ya gaya masa yadda za a yi sallah idan kai kabbara har ma ka daidaita a tsaye sannan ka karanta fatiha da sura sannan kai ruku'u ka daidaita a ruku'u sannan sai kai kabbara ka dago ka sake daidaita a tsaye sannan ka tafi sujada duk manzo Allah yana gaya masa da haka har sai da ya koya masa cikakkiyar raka'a sai ce if'al zalika fi salatika kulliha haka zaka je kai tayi a sauran sallolinka da haka yana daga cikin abin da yake haifar mana da matsala a wajen sallah ka samu mutum yayi shekara hamsin sittin yana sallah amma bai iya ba saboda bai taɓa zuwa ya koya ba kawai labari yake ji ana sallah da an yi kiran sallah ya zo ya alwala fatal fatal ya zo ya haɗa kafa da mutane a tafi tare to in a duniya ka shiga rububi a lahira ba shiga rububi sala sala kowa Allah zai ɗauko shi ya masa binciken sallarsa kowa sala sala za a dauko ka wani dan wani jikan wani ka amsa sai mala'ika ya buɗe rikin idan aka kira sunanka aka tabbatar kai ne kai ne eh sai mala'ika ya faɗi ka na sallah an haife ka rana kaza ga watan kaza ka balaga rana kaza ga watan kaza to daga ranar sallah ta wajaba a kanka daga wannan ranar kuma da ka balaga ka fara sallah zuwa ranar da ka mutu sallah ta shekara kaza ya kamata a ce kayi kuma duk a duba a ga kayi to amma sai dai kowace sallah ana buƙatar ka samu maki kaza kuma baka samu ba manzo Allah yake awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yawm al a as-salah farkon abin da za a fare wa bawa hisabi akai sallah da sallar ka ta cika sai Allah ya ce to kar ku bude sauran fayil din ya wuce in sallah ta cika ba za a bude azumi ba ba za a bude hajji ba ba za a bude zakka ba ba za a bude fayil din bin iyaye ba zama da makota lafiya duk wannan ba za a bude ba saboda ka'idar Allah duk mutumin da sallarsa ta cika ya samu maki yadda ake so ya samu a sallah to duk inda ka duba ma ba matsala ai shi yasa ita sallar ubangiji subhanahu wataala ya sa mu rinka yin ta sau biyar a wuni saboda ita take training din mu take kyautata mana saura inna salata tanha anil fashai wal munkar اتل ما أوهي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله يقول أتلو كبي ko kuma ka karanta ko ka yi bin karatu kuma da aiki da karatu domin duk a larabci tala ya tulu yana zuwa da ma'anar ƙara'a ya ƙara'u tala ya tulu tabi'a ya tuba'u والشمس وضحاها والقمر وضحاها والقمر إذا تلاها الله يقول والشمس نايرا سواد رانا وضحاها نايرا سواد هنسي والقمر نارا إدوتا إذا تلاها إذا تبئها idan ya biyo bayan rana domin sai wuni ya wuce rana ta faɗi sai kuma dare ya zo sai wata ya biyo baya to kaga tala yana zuwa da ma'anar qara'a ya qara'u kuma tabi'a ya taba'u da ka utulu ka karanta kuma ka ba abin da ka karanta na ma'uhiya ilaika min alkitabi abinda aka yi maka wahayi na littafi shine qur'ani to sannan wa aqimis sala ka tsaya da sallah inna salata domin ita sallah tanha anil fahsha'i wal munkar tana hana manyan laifuffuka da ma kanana duk mutumin da yake kula da sallah wallahi ko ya so ya aikata babban laifi ba zai iya ba in dai sallah ta ratsa jikinka wallahi ba za ka iya saba wa Allah da manyan laifuffuka ba ƙanana dai kan ba za ka kubuta ba amma babban laifi duk mutumin da kaga ya fada ciki tsindin to inda ya samu matsala daga sallarsa ne sallarsa ba ta cika yadda ake so mutum ka same shi yana sallah kuma yana shan giya sallar ce ba ta cika yana sallah yana zina sallar ce ba ta cika yana sallah yana cin riba sallar ce ba ta cika yana sallah yana kaza sallar ce da matsala inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar sai Allah yake wala zikirullahi akbar kuma lallai ambatan Allah babbar ibada ce to babu ibadar da ta amsa sunan ambatan Allah sama da sallah domin duk abin da ake kira da suna zikiri akwai shi a sallah kaga karatun qur'ani zikiri ne akwai shi a sallah tasbihi zikiri ne akwai shi a sallah istighfari zikiri ne akwai shi a sallah salatin annabi zikiri ne akwai shi a sallah tsayuwa zikiri ce akwai ta a sallah sujada zikiri ce akwai ta a sallah ruku'u zikiri ne akwai shi a sallah da haka Allah ce wala zikrullahi lalle ko zikirin Allah wanda shine sallah akbar babbar ibada ce wallahu ya'lamu ma tasna'un kuma Allah yana sanar da abin da ku kuke aikatawa bayi kada ku dauka da yace ku yi sallah kawai ya kyale ku ku yi gaban kanku duk yana kula wa tawakkal alal azizir rahim wa tawakkal فتوكل على العزيز الرحيم نعم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين نعم Allah yake fatawakkal ka dogara alal azizir rahim bisa ga mabuwayi mai jin kai shine Allah sai ce Allah zai yara ka hina ta wanda yake kallon ka lokacin da kake tsayuwa sallah a ɗaya daga cikin tafsiran malamai kan cewa alƙiyamu a nan bi ma'ana as-sala tunda ƙiyamu yana zuwa da ma'anar sallah an gane ko amma waɗansu malamai suka ce ina ta lokacin da kake tsaye wajen hada-hadar ka ta yau da kullum kake tsaye a kasuwa kake tsaye a gidanka kake tsaye tare da al'umma kake tsaye duk tsayuwar da kake da kai kawon da kake Allah yana kallon ka wa taqallubaka fi sajidina kuma da jujjuyawarka a cikin masu sujada mana a lokacin da kake sallah a masallaci tare da yan uwanka masallata Allah yana kallon ka da haka da yace kai sallah ba wai kyale kai ka je kai gaban kanka ba yana lura kayin ba kai ba akan lokaci kai ba akan lokaci kai ba da kai kayi ta yadda aka ce ba kai yadda aka ce ba yadda kaga dama kai duk yana kallon ka innahu huwa samiul alim shi kam Allah shine as-sami'u mai ji alimu kuma masani tambaya ta biyu ce malam menene hukuncin wanda yake riga liman sujjada to malamai suna da sabani akan wannan akwai malaman da suke ganin duk mai riga yin mai riga liman aiki bai da sallah duk sun yadda abin da kake laifi ne to amma maganar sallar ka tayi ko ta ɓaci anan suka yi sabani wasu na ganin in dai da gangan kake yi kan liman ya dago ka dago kan ya tafi ka tafi kan ya kabbara ka kabbara to sallaka ta ɓaci saboda manzo Allah ya faɗa a hadisin muslim hadisin abu huraira inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi fala taktalifu alayhi an sa liman ne dan ku rinka koyi da shi kada ku saba mai fa idza kabbara kabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbir in liman ya kabbara ku kabbara kada ku yi sai yayi wa idza raka'a farka'u wa la tarka'u hatta yarka' in yi ruku in yi ruku'u ku yi kar kuyi yi ruku'u sai yayi wa idza rafa farfa'u wa la tarfa'u hatta yarfa idan ya dago daga ruku'u ku dago kar ku dago sai ya dago to tunda manzo Allah ya ce kar ayi suka ce in ku kai to kenan ka saba umarni ka aikata haramci dan haka su a ganin su sallaka ta baci wannan shine ra'ayin mazhabar Imam Malik Allah ya ji kansa da rahama amma mazhabar Imam Ahmad dan Hanbal suna ganin a'a Kayi laifi amma bai kai a ce sallaka ta ɓaci ba to amma dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa amma yaksha ahadukum ayu hawala ra'suhu ra'su himar aw suratuhu suratu himar manzo ce ɗayan ku baya tsoron Allah ya canja masa kai daga na mutane ya koma kan jaki ko gaba ɗaya sa amai da ita jaki sabai suka ce ya haka za ta faru sai manzo Allah ya ce in dai kuna riga liman aiki to hukubar da Allah zai muku kenan wasu malaman suka ce a lahira wasu suka ce a duniya wanda suka ce a lahira suka ce domin Allah ya ce a lahira yi yu'raful mujrimuna yu'raful mujrimuna bi simahum fa yukhadu bin nawati wa laqadam Allah ya ce almujirimuna masu laifi a ranar lahira yi urafu za a gane su bi simahum da alamomin da zamu musu manzo Allah ya ta faɗar alamomi na masu laifi misali mutumin da aka yi masa wa'azi a duniya ya ƙi ji ya ƙiya bi a ranar lahira Allah zai tashe shi makaho ko da a duniya ya rayu da gani wa man a'rada an zikiri wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan bankan wa nahjuruhu yawma al-qiyamati amin قال رب لما أجرتني عامي وقد كنت بصيرا قال كذلك أتت آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من سرب ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبتر الله يقول wa أعرض عن ذكري دون duk wanda ya ذكرينا shine alƙur'ani ya ƙiye imani da shi ya ƙiye fahimce shi ya ƙiye aiki da saƙon da ke ciki fa inna lahu ma'ishatan banka Allah ce sai na haɗa shi da rayuwar kunci sai na kuntata masa a duniya kuntatawar a duniya ba shine a hana ka kuɗi ba za a iya baka kuɗi amma sai a sa maka damuwar zuciya da kuɗin amma baka jin daɗin su baka samun hutu yadda ya kamata talakan da bai da komai ya fi ka walwala ba yadda Allah bai iya ba in kuma ya ga dama ya hana kama kuɗin ga kuncin zuciya ga kuncin talauci ga kuncin zuci ga kuncin aljihu duk Allah ba abin da ba zai iya ba sharaɗi kawai ka sa ƙafa ka shure ƙur'ani ba wai dole sai ka sa kafa ka shure shi ana kallo ba a'a ka yi buruz da shi baka damu da shi ba baya cikin ajandar ka ta rayuwa la yi imani da shi laka koye shi laka ka san ma'anarsa la yi aiki kai wannan bai dame ka ba to duk mutumin da kaga ya shiga kuncin rayuwa to wannan matsalar ya fada ko da musulmi ne amma a rayuwarsa babu wata ajanda ta musamman dangane da qur'ani bai da wata kyakkyawar alaka da qur'ani tsakaninsa da qur'ani sai a karatun sallah da ya kamata a ce qur'ani ya fi karfin haka a wajenmu kamar fa wasiƙar Allah ce zuwa gare mu yanzu shugaban kasa zai turo da wasiƙa a wajenka ka jefar da ita adana ta za ka yanzu atm card ɗinka ya kake rike shi to atm card ɗinka ya fi ƙur'ani muhimmanci a wajenka kenan duk ka san code number ka ko ba haka ba code ɗinka na atm ka sani code ɗinka na kaza ka sani nil number ka santa amma ƙur'ani baka san shi ba kuma shi ma naka ne ya ma fi waɗancan dan shi shine code number ka ta shiga aljanna shine nil number ɗinka na registration ɗinka na shiga aljanna amma kai watsi da shi kuma Allah ya kyale ka wallahi ba zai kyale ka ba yace fa inna lahu ma'ishatan bankan sai mun hada shi da rayuwar kunci wa nahshuruhu yawmal qiyamati amma kuma lahira mu tashe shi makahu kala zaka ji mutun yana cewa Allah rabbi ya ubangiji lima hashartani amma. me yasa ka tashe ni makahu wa qad kuntu basira a duniya kuma ina gani Ƙala sai Allah yace da shi kazalika atatka ayatuna kai ma haka ne da ayoyinmu suka zo maka qur'ani kenan fa nasita ha kai buruz da su wa kazalika to irin haka ne kai ma al yawma a wurin yau tunsa za mu buruz da kai a cikin makantar ka ba za mu buɗe maka ido ba sai Allah wa kazalika kuma irin haka ne najzi muke saka wa man asrafa duk wanda ya miƙe kafa yayi barna walam yu'min bi ayati rabbih bai imani da ayoyin ubangijinsa ba wala azabul akhirati ashaddu wa kuma azaban lahira ta fi tsanani kuma ita ce dawwamammiyar azaba to kaga wannan alama kenan daga cikin alamomin wanda ya bari da qur'ani ya tashi makaho manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ranar lahira za ku ga waɗansu mutane sun tashi duk jikinsu da nama amma fuskar su ce kwarangwar su kilato to da kaga wannan ka san dan maula ne mai bara mai bin wannan yayi yi roƙo ya bi wancan ya yi roƙo duk lokacin da aka ɗauka aka baka kamar naman fuskar ka aka yanku aka baka ka cinye haka a lahira skeleton fuska za ka tashi da ita haka mutumin da yake da mata biyu ya karkata wajen ɗaya ya kyale ɗaya yana zalunta ta shi kuma zai tashi da shanyayyen ɓangaren jiki man kanan lahu imra'atani famala ila ihdahuma ja'a yawmal qiyamati wa shiqquhu ma'il manzala ya ce duk mutumin da ke da mata biyu sai tare a wajen ɗaya ya watsar da ɗaya ya mai da ita kamar ba mata aure ba yana ta cutar ta yana ta, to a ranar lahira zai tashi da shanyayyen bangaren jiki to haka duk masu laifi Allah zai rinka nuna su kai kuma da ka gani mai alama kaza tunda ka karanta hadisin ka san laifinsa mai alama kaza tunda ka karanta hadisin ka san laifinsa ina ba ta an gane to wanda baya cika sallah ko yake riga liman dagowa malamai suka ce ranar lahira zai tashi jikinsa na mutane amma kai na jaki da ka ga mutum ya tashi jikin mutane kan jaki to ka tabbatar ga laifinsa yan riga liman ne yan ƙwaya-ƙwaya yan ƙwaya-ƙwaya waɗansu malaman suka ce a a tun daga duniya Allah zai fara masa wannan ukubar ta mai da kansa kan jaki Shi ne ba wai kan za a cire a kawo na jaki a dasa ba ƙwaƙwalwar ce za ta koma tunani irin na jaki duk abin da ya kamata ya fahimta ba zai fahimta ba zai zama dolo da ƙiƙi haka yana daga cin abin da ke haifar da cutar daƙiƙanci shine ne riga liman a wajen sallah ka riga shi ruku'u ka riga shi sujada ka riga shi dagowa ka riga shi kabbara da makamantan haka Allah madaukin sarki ya samu daina Allah ya shiryar da mu a darasin mu na jiya mun cike da karshen suratul tauba abinda kawai na manta ban kawo mana ba a karatu sai daga baya na tuna afar din ubayyu dan ka'ab ubayyu dan ka'ab yace ayoyi biyu na ƙarshen suratul tauba laqad ja'akum zuwa ƙarshe ahdathu qur'anin bil arsh ita ce aya ta ƙarshe da ta sauka a qur'ani daga al arsh to amma akwai wasu asar da suke nuna cewa a'a wattaqu yawman ce shi yasa imamul qurtubi yace yadda za a hada wattaqu yawman aya ce da take bayani akan hukunce hukunce amma laqad ja'akum aya ce wacce take bayani akan labari to a ƙa'ida ƙur'ani daman akan kasa shi gida biyu akwai ayoyi na labari akwai ayoyi na hukunce hukunce ayatul akhbar da ayatul ahkam shi yasa Allah ya ce wa tammat kalimatu rabbika Allah ya ce wa tammat kalimatu rabbika kalmomin ubangijinka sun cika sai ce sidqan malamai suka ce ai sidqan fil akhbar gaskiya cikin duk labarin da Allah ya faɗa babu ƙarya amma adilan adalci suka ce wannan kuma fil ahkam cikin hukunce hukunce duk hukuncin da Allah ya tsara a Qur'ani babu na zalunci to kaga Qur'ani ana kasa shi gida biyu min min min haythu hadhihi nahiya aw min hadhihi ta wannan bangaren akwai ayoyin labari akwai ayoyin hukunce hukunce yi nayi bari na bari to idan ayoyin labari ne ayar ƙarshe da ta sauka daga ita ba a sake saukar da wani labari ba daga sama ita ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum zuwa ƙarshe amma idan ayoyin hukunce hukunce ne yi bari to ayar ƙarshe da ta sauka wacce daga ita wani umarni bai sake sauka ba ita ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma a wa la yuzlamu to kaga da wannan idan wani ya ce maka wata aya ce ƙarshen sauka a ƙur'ani kan ka shi amsa sai ka tambaye shi sai ka ce ta wani ɓangaren ayoyin umarni da hani ko ayoyin labari idan ya ce maka na labari sai ka ce laƙar ja a kunce zuwa ƙarshe in ya ce na hukunce hukunce sai ka ce wacce ku yau mance kuma in ka karanta hadisin ko asar ɗin kowanne yana cewa wannan ita ce ta ƙarshe babu cin karo tsakani da juna kamar a matsala ce ta musulunta wani zai zo ya ce maka farko wanda ya fara imani da annabi sayyidina abubakar wani ya ce a'a aliyu ne wani ya ce a'a zaid dan Harifa ne wani ya ce a'a bilalu ne wani ya ce a Kadija ce to sai a rikitar da kai amma lissafi ne mai saukin ganewa idan mutum ya tambaye ka wa ya fara musulunta sai ka ce a cikin suwa in ya ce a cikin manya ‘ya'ya ba bayi ba sai ka ce abubakar ne a cikin yara ‘ya'ya ba bayi ba aliyu ne a cikin mata manya masu hankali khadija ce a cikin bayi ba ‘ya'ya ba zaidu ɗan bilalu ne a cikin bayin da aka yanta to kuma zai dan hari ne to kaga din lissafin ya fito babu cin karo da juna to da haka yanzu insha Allah abin da zamu zamu shiga farkon suratu yunus suratu yunus sura ce makkiya kamar yadda malam abubakar mahmud gumi Allah ya ji kansa da rahama ya faɗa a cikin littafin raddul azhar yace suratu yunus makkiya suratu yunus ta sauka annabi yana makka kafin ya hijira ya koma madina kuma ita ce sura ta goma idan ka ɗauko lissafi na surorin alƙur'ani mai girma daga fatiha wa hiya makkiyatun wa ayatuha mi'atun wa tis'un aw asharun wa mi'a ayoyinta ko dai ɗari da tara ko kuma ɗari da goma bisa ga saɓani tsakanin marwaita wa maudu'u har ra'isi abinda sura take karantarwa aljadal tattaunawa da jayayya haula masailil aqidati wat tawdih wat tauhid dangane da matsaloli na aƙida wa taujihi da kuma fuskantarwa ila ayatin lahil kauniya game da mutane su san ayoyin Allah alamomin da suke nuna samuwarsa da ikonsa alkauniya na sararin duniya wa ila sunanin lahi fil ardi kuma sura tana karantarwa bisa ga tsarin Allah na gudanarwa a duniya an gane ko wal'iza bil qurunil madiya wa masairuha sannan kuma ayoyin suratu yunus suna gargaɗin mutane ta hanyar ba da labarai na al'ummomin da suka gabata don mu san abin da suka yi da abin da Allah ya musu don mu ɗauki izina a cikin haka da kuma sanin makoma na duk wanda ya aikata aiki kyakkyawa ko kishiyar haka to wannan abin da malam ya faɗa a nan kusan shine abin da Imam Al-Qurtubi ya tabbatar a nan sai dai dan abin da ba a rasa ba Imam Al-Qurtubi ya ce suratu Yunus alaihi salam makkiyatun suratu Yunus amincin Allah ya tabbata ga annabi Yunus din makkiyatun an saukar da ita annabi yana maka kafin ya hijira ya koma Madina sai ce fi qaulil Hasan wa Ikrima wa Aba wa Jabir dangane da maganar da aka samo daga Hasan al da Ikrima Maula Abbas da Aba ibn Abi Rabah da Jabir ibn Abdullahi al-Ansari wa qala ibn Abbas sai dai Abdullahi dan Abbas ya ce illa falafa ayat kawai ayoyi guda uku ne a cikinta su ba a makka aka saukar da su ba sai da aka yi hijira aka koma madina sannan suka sauka abinda wannan yake nuna mana daman ana samun haka ka samu ita surar a makka aka fara saukar da ita amma wasu ayoyinta sai da aka je madina aka cika da aka duk abin da ya shafi qur'ani science ulumul qur'an idan mutum ya zurfafa bincike duk zai san irin waɗannan abubuwa sura kaza yar makka ce amma da aya kaza da aya kaza a cikin ta su ba yan makkan bane su sai da aka je madina aka saukar da su da haka akwai abin da ake kira ayatun madaniya fi suwarin makkiyya ko ayatun makkiya fi suwarin madaniya to da haka abdullahi dan abba zai ce suratu yunus aya uku ne cikin ta ba a maka aka saukar da su ba sai da aka yi hijira zuwa madina aka saukar da su sai ya ce ga sunan min qaulihi daga fadin Allah ta'ala fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qablihi hmm. لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين نعم إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم to waɗannan ayoyin guda uku su ne wanda su ba a maka aka saukar da su ba sai da aka je madina sannan aka saukar da su wa qala muqatil muqatil ce hayyan yace illa ayataini a ayoyi biyu ne ba uku ba su ne dai waɗannan sai cire ta ƙarshe ta ƙarshen ita ce innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azabal alim amma biyun farkon da Allah ramma ya karanta mana su ne dai kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya faɗa to da haka a makatil yace wannan fa in kunta zuwa biyun daya da ta biyo bayanta to wannan su kan duk a Madina aka saukar da su wa qala al-kalbi makkiyatun amma Imam al-kalbi yace dukkanin suratu Yunus makkiya ce illa qawlihi sai dai faɗin Allah ko illa qawluhu sai dai faɗin Allah ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به ومنهم من يؤمن به من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين ومجنى الكلبي وأن إتتي كأي آية دبا أمكة أكا توكد دا إتبا أتشين سورة يونس أما دي ثورا ينا جنن أمكة أكا توكد دا سو إتا وأن شيء سيدا أكا زو مدينة وقال فرقة نزل من أولها نهو من أربعين آية بمكة وباقيها بالمدينة waɗansu kuma malaman suka ce a tun daga farkon ta har zuwa kusan aya arba'in duk a maka suka sauka amma sauran ne sai da aka je madina an kira surar da suna suratu yunus kuma ana iya kiranta da suna suratu alif lamra yunus domin akwai wata alif lamra din ba ita ba akwai alif lamra hudu an gane ko to amma wannan alif lamra yusuf ce akwai alif lamra yunus akwai alif lamra hudu akwai alif lamra yusuf akwai kuma ibrahim duk waɗannan surorin na waɗannan annabawa da alif lamara suka buɗe to kana da damar ko ka kira surar ka ce suratu yunus ko ka kira ka ce alif lamara amma sai ka ƙara ka ce yunus domin akwai wata alif lamara ɗin ba yunus ba hikimar da yasa ake sanya wa surori sunaye saboda wani abu ne da ya faru a cikinsu kaga a cikin wannan sura akwai sunan annabi yunus shi yasa aka kira shi da sunan aka kira surar da sunansa أمنتم ألا يكارا ثبتها أجريك فلولا كانت قرية فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين الله يشفى لولا كانت قرية آمنت ina ma a ce kowace alkarya ta yi imani da ta zauna lafiya domin duk abin da ke jawo rigingimu da fitintunu da rashin samun nutsuwa da rashin samun albarkar rayuwa shine sabawa Allah amma inda kowa zai yi imani wallahi za a zauna lafiya ka yi imani ka kyautata mu'amalarka da iyalanka ya yi imani ya kyautata mu'amalarsa a ofishinsa ya yi imani ya kyautata mu'amalarsa a kasuwancinsa ka yi imani ka kyautata zamantakewa ka da iyayenka da matanka da 'ya'yanka to shikenan kowa sai zauna lafiya amma sai dai abin ba haka yake ba da yawan mutane sun ƙi yin imani kuma Allah ba zai ƙyale su haka ba bayan da za a aikata arzikin Allah kuma kana saba masa kuma ka zauna lafiya ba zai yi ba sai Allah ce illa qauma yunus mutanen annabi yunus ne kadai dukkan su suka yi imani shi a garin annabi yunus babu kafin ko ɗaya. to Allah ce ina ma kuma kun yi ɗabi'a irin tasu kun yi hali irin nasu da suka yi imani fa kashafna anhum kashafna anhum azab khizi sai muka ɗauke musu duk wani abu da zai ja musu wulaƙanci da kaskanci fil hayatid duniya a rayuwar duniya wa matta'anahum ilahin muka jiyar da su daɗi har zuwa lokacin mutuwarsu su ba su san tashin bom ba su ba su san kidnapping ba su ba su san yajin aikin masu tumatiri ba saboda ba su yi fituna ba kowa ya bi sai aka zauna lafiya malamai suka ce hatta maganin sauro ba a sayarwa a garin saboda shi kansa sauro ai da yake cizon karama wa Allah yake ka saba wa ubangijin sai ya kyale ka ka taba ganin gida da mai gidan ya daure kare yana kiwon sa dan ya bashi tsaro ko ya bashi kariya ka zo ka ƙetara ka taba mai gidan karen ya kyale ka wannan misali ma dan adam kenan to duk waɗannan halittar da kuke gani rundunar Allah ce ba da za ka yi ka taɓa shi kyale ka dan ma hana su yake amma wallahi da tuni wasu daga cikin halittun nan da muke gani wallahi da tuni sun gama da mu tuni da ƙasa kaɗai laifi ɗaya da muke wa Allah ba dan yana hana ta ba in ta yagi sai kowa ya shiga ta mayar ta rufe sama Allah ne yake ta shirkar da ake yi yunkuri take za ta faɗo ta danne mu amma sai ya hana ta yi kyale su dai kyale su dai da haka mu kiyaye kuma ko yanzu da duniyar take a rikice kai in ka kiyaye gwagwadon kiyaye ka sai kaga kai kamar ba a Najeriya kake ba duk wani bala'i da wani hadari kai sai Allah ya ta da kai domin shi Allah yana da hikima amma in kai tarayya da sauran mutane yadda suke barna ka ce kai ma bari ka shiga ayi da kai kar a bakka dan kallo kai ma bari ka biya rima a sha kiɗa to abin sai ya hada da kai amma suna yi duk da ba za ka iya hana su ba amma kai kana kokarin nisanta kana kwatanta to kai sai Allah ya ta ka sai ka ji ana kaza kai ko sai dai ka ji labari ana kaza sai dai ka ji labari Allah maɗaukin sarki ya tsare mu fatan mu Allah ya bamu ikon karanta ta daidai ya bamu ikon bayanin ta daidai ya bamu ikon yin aiki da abin da ta kunsa mai Allah yake bismillahir rahmanir rahim alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim أكان للناس عجبا نوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لسحر مبين باين بسم الله الله يشير ألف لام راء alifun da lamun da ra'un Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika Allah kadai shi ya bar wa kansa sanin me yake nufi da irin waɗannan kuraman bakake waɗannan kuraman bakake an buɗe surori ɗaiɗai guda 29 da su a Qur'ani cikin surori 114 da Qur'ani yake kunshe da su malamai suna da sabani game da fassarar su zance mafi inganci shine abin da muka faɗa Allah kadai ya bar wa kansa sanin me yake nufi da su amma waɗansu malaman sukan yi ijtihadi sai su ce sunayen Allah ne yake yin iftisari takaicewa tare da ishara zuwa gare su an gane ko suka ce a tana nufin Allahu lam tana nufin latifu ra tana nufin ra'ufu kaga duk wannan takaicewa ne na wasu sunaye na Allah subhanahu wata'ala har ma waɗansu malamai suna ganin a cikin kowane littafi da Allah ya saukar kamar at-taura linjila zabura yana da wani suna nasa da ya sa kuma ba wanda ya sani sai shi sirrinsa ne a ciki to suka ce a cikin ƙur'ani ma su ne ire-iren waɗannan baƙaƙe da ba wanda ya isa ya faɗi tafarran ɗaya me ake nufi da su sunayen Allah ne ya ɓoye ma'anarsu ya aje su ana waɗansu malamai sukan ce a sunayen surorin ne kamar yadda muka faɗa kaga suratul baqara zaka iya ce da ita suratul baqara kuma zaka iya cewa suratu alif lam mim al baqara za ka iya cewa suratu alif lamim ali imran kamar yadda wannan ma za ka iya cewa suratu alif lamra yunus alif lamra hud alif lamra ibrahim alif lamra yusuf da aka suka ce sunan surorin ne waɗansu malaman suka ce a'a kamar adireshi ne na ƙur'ani Allah yake so ya faɗa daga ina ƙur'ani yake zuwa ina kenan a ɗin nan bi ma'ana min Allah a ɗin tana wakiltar Allah sannan lamun ɗin suka ce tana nufin jibril ai minallahi bi wasidati jibril lam ɗin tana wakilta sunan jibril wanda shine harafi na ƙarshe a suna to sannan kuma suka ce ra tana nufin ila muhammad to amma kuma ra ai bata daga cikin sunayen muhammad to kaga wannan istihadi ne kuma ba'id al-imam ibn kathir da al-imam shaukani a cikin fatul qadir suka ce abin da Allah yake so yayi da wannan shine kalubalantar larabawa domin harufan babbaku na larabci alifun zuwa ya'un tun zamanin annabi isma'il laraba suke da kayansu daɗaɗɗun abu ne a wajensu sanannun abu ne a wajensu da su suke haɗa ɗaiɗaikun kalmomi su haɗa jumloli su gina zancensu na yau da kullum to sai Allah yake so ya ƙure su kamar Allah yana cewa da su ne waɗannan haruffan da kuka san su kuka iya amfani da su cikin maganganunku na yau da kullum kuke haɗa zantuttukan ku da su tun talatale to ni kuma zan yi amfani da su in yi abin da ba za ku iya ba shi yasa da yawan malamai suka ce za ka ga idan aka faɗi ire-iren waɗannan harufa maganar da take biyo baya ita ce maganar ƙur'ani kamar a baƙara alif lamim zalikal kitab a ali imran alif lamim allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum nazzala alaykal kitab kamar a a'raf alif lamim sad kitabun unzila ilayk to haka nan ma anan alif alif kitabun uhkimat ayatu ko tilka ayatul kitabil hakim a gaba uhkimat ayatu da haka yace kamar ba da kariya ne da alqur'ani to kuma dai menene duk abin da zamu faɗa hadi ne na malamai baka da wani nasi qati akan cewa hakan hakan ne wanda yace kaza kazan ne wanda yace kaza kazan ne wanda yace kaza kazan ne dukkaninsu ka iya fa'idanta da su ta fuskar ilimi ba tare da yankewa ba amma da sayyidina abubakar da Umar da Usmanu da Aliyu waɗannan kulafa'ul arba'a dukkan su in suka zo nan abin da na faɗa a farko shi suke faɗa Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika suka ce ba mu taɓa jin annabi ya fassara su ba dan haka Allah kaɗai ya bar wa kansa sani za ku ga wasu daga cikin surorin an buɗe su da harufa ɗaiɗai kamar nun kamar sad an gane ko kamar qaf kaga wannan duk harafi ne ɗaiɗai wasu kuma an buɗe su da bibbiyu kamar yasin an gane ko kamar hawamim hamim hamim wasu kuma uku uku alif lamim alif lamim da kuma alif lamra su uku uku ne wasu kuma hurhudu alif lamim sad to da haka da haka har sai ka kai masu shida an gane ko irin su kaf haya ayyun sad irin su hamim ayyun siyin qaf da irin haka ba su wuce sun kai guda bakwai ba ubangiji madaukakin sarki ya ce tilka ayatul kitabil hakim wannan ayoyin littafi ne alhakimu mai hikima kalmar tilka suna ne na nuni a larabci kuma ana yin nuni da shi zuwa ga abin da yake nesa tilka kishiyar hazihi ne hazihi na mace kusa sai ka ce hazihi amma in nesa ne sai ka ce mai tilka to shi yasa waɗansu malamai suka ce tilka anan ma'anarsa hazihi ai wannan ayatul kitabil hakim ayoyin littafi ne mai kunshe da hikima amma waɗansu malaman suka ce a tilkan nan tana nan a matsayinta me yasa Allah ya nuna Qur'ani da tilka dan ya nuna daukakar matsayinsa ma'ana Qur'ani ko da yana hannunka to karka dauka karamin littafi ne babban littafi ne domin a can saman sammai bakwai yayi bet a lauhil mahfuz bal huwa qur'anun majid bal huwa qur'anun majid في لوح محفوظ وإنه لدينا وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم الله يقول وإنه للي في قرآني في أم الكتاب ينا في اللوح المحفوظ لدينا أوجمه لعلي مدوككيني حكيم من كنشه حكمه فهكذا يقول بل هو قرآن مجيد بل هو شيء قرآني ƙur'anin abin karanta ne majidun mai girma fi lauhin mahfuz wanda yake cikin lauhin mahfuz lauhin mahfuz shine notice board na ubangiji allan da ubangiji yake sanarwa da shi in yana so ya sanar da mala'iku abu to a nan wajen ne kawai mala'ika jibril ya wayi gari ya ga Allah ya aje alqur'ani kuma aka bashi umarnin ya ɗauko shi ya kawo shi sama ta ɗaya baitul izza daga nan kuma ya ci gaba da kawo shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka ka ce tilka ana nufin wancan littafi mai maɗaukakin matsayi ko kuma a tawilin wasu malamai hazihi wa'annan ayatul kitabi ayoyi ne na littafi kitab anan ana nufin alqur'ani yana daga cikin sunayen alqur'ani alkitab yana daga cikin sunayen alqur'ani din alqur'an yana daga cikin sunayen alqur'ani at-tanzil yana daga cikin sunayen alqur'ani alfurqan yana daga cikin sunayen alqur'ani az-zikr waɗannan sa guda biyar duk abin da ba shi ba in aka kira su da shi sifa ne amma ba suna ba ne ka iya kiransa da suna nur ka iya kiransa da suna huda ka iya kiransa da suna eh, abin nan eh, menene eh, hudan ko makamancin haka waɗannan sunaye ne na ƙur'ani ko shifa kaga shi ma sifa ce da ka Allah yake tilka ayatul kitab me yasa aka kira qur'ani da alkitab kalmar kitab tana nufin littafi waɗansu malamai su ce kitab ana nufin maktub wanda abin da aka rubuta ba wai littafi ba duk wani abu da aka rubuta shi ma ka iya kiransa da suna kitab waɗansu malaman suka ce a kitab abin nufi littafin da Allah ya halatta a rubuta da aka kitab bi ma'ana kitaba rubutu an gane ko to dai abin da ake nufi qur'ani littafi ne qur'ani rubutacce ne qur'ani ya halatta a rubuta dan a karanta dan kuma a ilmanta da shi dan kuma a yada sakonsa zuwa ga duniya baki daya to sai Allah ya ce al-hakimu kuma mai hikima kalmar hakim malamai suka ce ala zani fa'il sifa ce ma'ana littafi hakimun mai hikima ai bi ma'ana muhkamun wanda aka kun kunsa hikima a cikin sa wanda aka kyautata tsarin sa da zubinsa jerin surorinsa da zubin ayoyinsa da sunayensa komai da komai akwai hikima a ciki ba littafi bane mai molanka ba littafi bane irin na mutane domin ƙur'ani ba dan littafi ne daga wajen Allah ba irin yadda ya yawa haka to da sai ka ƙosa wajen karanta shi domin a ka'ida in dai mutum ne dan uwanka duk hikimarsa zai rubuta maka labari to in labarin yayi tsawo sai ka ji ka kosa ko dai ka kosa ai sauri a zo karshe ko kuma in labarin tausayi ne tun kana tausayin sai bu zuciyarka ta ƙeƙashe ka daina tausayin ko kuma in na abin dariya ne tun kana dariyar sai abin ya zo ya daina baka dariya to amma da yake na Allah ne mai hikima in kana karanta shi ba za ka taɓa jin ka ba saboda hikimar da Allah ya zuba a cikinsa to ba ma wannan ba Qur'ani a karanta maka kai ka karanta da kanka ka saurari wani yana karantawa sai ka ji kullun daɗa daɗi yake yi daɗa daɗi yake yi wannan yana daga cikin hikimar da Allah subhanahu wa ta'ala ya zuba a cikin alkur'ani ga salon zance ga azancin zance ga fasaha duk a cikin wannan littafi to da haka ana nufin hakim bi ma'ana muhkam littafi kyautatacce mai kyautataccen tsari mai kyautataccen ma'anoni mai kyautataccen zubi surorinsa yadda suke a jeran nan kana taɓa ɗaya sai kaga ka ɓata tsarin ayoyinsa yadda suke a jeran nan kana jirkita wata ka kai gaba ka ɗauko wata ka dawo baya sai ka ji ba daɗi saboda an riga an gama kure malejin hikima a cikin ƙur'ani sannan malamai suka ce min haifin nahiya ta wani ɓangaren ubangiji ya nuna ƙur'ani gaba ɗayansa kyautataccen littafi ne mai kunshe da hikima ne amma ta wani ɓangaren shi kuma ubangijin da kansa ya ce wasu ayoyin da hikima wasu ayoyin kuma ba haka ba wallazi anzala alaikal kitab الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله وكاجا أنند الله يتي تلك آيات الكتاب الحكيم قرآني لتابني حكيم mai kunshe da hikima wanda aka kyautata komai nasa kaga ya nuna dukansa kenan kamar yadda gaba ma a farkon suratu hud haka Allah ya ce alif lam ra hmm. kitabun hukimat ayatuhu Allah ya ce kitabun littafi mat ayatuhu duk ayoyinsu an kyautata su sun mafusilar sannan an yi bayanin su dalla-dalla min ladun hakimin khabir daga wajen mai hikima kuma gwanin iyawa shine Allah da waɗannan ayoyi gaba ɗayan ka kalla za ka ga ƙur'ani gaba ɗayan sa muhukam ne amma da waccan aya ta farkon ali imran da Allah ya karanta mana na nuna cewa ba duka ne muhukamai ba domin Allah ya ce huwa allazi anzala alaykal kitab Allah shi ya saukar maka da littafi sai ya ce minhu ayatun muhukamat daga cikinsa akwai wasu ayoyi muhukamai wa ukharu wasu kuma mutashabihat su kuma mutashabihat ne to kaga kenan waɗannan ayoyin da kitabun uhkimat ayatu da tilka ayatul kitabil hakim ayat ne mutlaqa amma waccan ta cikin suratu ali imran ayatun ce muqayyada wannan suna nuna duka ne mu hukami waccan kuma tana nuna ba duka ne mu hukamin ba kuma babu cin karo a zancen Allah amma abin da ake bukata ka kasa kunnen ka ka fahimta Allah baya cewa iya ce a'a an gane ko amma akwai salo na zancen larabawa wanda shi qur'ani ya sauka ne da irin wannan salon to shi kuma Allah yana ɗabbaka salo da ƙa'ida ce irin ta larabci dan balarabi ya ce maka na shanye ruwa baya nuna duka na shanye ruwan yana nufin na shanye mafi yawan ruwan yanzu mutumin da ya sha lemo kwalba ɗaya sai da ta zo kaɗan sai ya rage wannan ka ce bai shanye lemo ba ya shanye ai abin da ya rage ba wani abin a lura da shi ba ne mutumin da ya shanye ta ba sai da ta zo filta sai yar bai shanye tara guda ba to da ka dan Allah ya ce duka mun kyautata ba yana nufin har ƙarshe ba akwai ɗan abin da ba a rasa ba amma wannan ɗan abin da ba a rasa ba bai kai a warware zance da shi ba shine abin da laraba suke cewa al'ibratu bil ghalib bature yake majority carry the board abin da ya fi rinjaye to da shi ake hukunci baki baki a sashi cikin bakake farfara a sashi cikin farare amma ba wani raba kafa ka ce wankan kantar da ƙarya ne baki baki cikin bakake farfara cikin farare da haka wannan bangare mu lura da kyau haka nan kalmar mutashabihat a wani waje Allah ya nuna cewa Qur'ani gaba ɗaya mutashabi ne kafin mu zo mu fassara meye muhukam din meye mutashabi din amma dai mu sani cewa a wani waje Allah ya ce Qur'ani duka muhukam ne الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني Allah ce Allahu lallai Allah nazzala ya saukar da ahsanal hadisi mafi kyawun zance shine ƙur'ani. sai ce kitaban littafi ne mutashabihan gaba ɗayansa a tashabuhul kulli dukansa mutashabihi ne amma ai ali imran sai ce wa ukharu mutashabi wasu ne mutashabihat to yanzu sai mu dawo me ake nufi da muhkam me yake nufi da mutashabi malamai suka ce akwai al-ihkamul kulli akwai al-ihkamul juz'i akwai at-tashabuhul kulli akwai at-tashabuhul juz'i tashabuhul kulli qur'ani gaba ɗayansa yana da kama da juna yanzu idan kana karanta suratul baqara in ka tsallake ta ka taho tsakiya ka zo suratul kahfi zai ka samu kamanceceniya domin a cikin suratul baqara akwai kisar adam da iblis a kahfi ma akwai haka a baqara akwai maganar imani a kahfi ma akwai haka a baqara akwai maganar kafirci a kahfi ma akwai haka to haka in ka tashi daga kahfi ka gangara nasi nan ma haka zaka tara qur'ani babu cin karo da juna farko yana kama da tsakiya tsakiya na kama da ƙarshe wannan tashabuhul kulli duka kai bayan haka ma za ka ga hatta wasu ayoyin an maimaita wasu irinsu a cikin wasu surorin shi yasa in baka natsu ba shi sai kamanni ta rinka ɗaukar kan kana tilawa ka faɗa aya ta waje kaza a madadin kuma ta waje kaza ce ka faɗa ta waje kaza a madadin ta waje kaza ce wannan shine shabo alkulli na gaba ɗaya sannan kuma akwai al kulli kyautatuwa ta gaba ɗaya ƙur'ani dukkaninsa Allah ya masa kyakkyawan tsari bakara tun daga fatiha bakara ka zo nisa'i ali imrana da sauransu har ka zo kafi har ka gangaro nasi duk kowace aya ka ɗauka ta kowace sura za ka ga an kyautata ta shi ya sa ma Allah ya ce dukansu in akwai wanda zai iya kwaikwaya ya kwaikwaya saboda ya san ya yi abin da ya a cikin kowace ya sanya mu'jiza a cikin kowace da sura mai tsayoyi ɗari biyu da sura mai aya uku duk ta gagare ka inda ne ayoyi ɗari biyu ce ta gagare ka sai ka ce to ai saboda yawan ayoyi to an ce ko ne aya ɗaya ma ka ɗauka in akwai saboda al-ihkamul kulli gaba ɗaya Allah ya kyautata littafin to sai mu dawo al-ihkamul juz'i akwai ayoyin da Allah subhanahu wata'ala ya kyautata su kyautata wasu ta fita wasu domin duk qur'ani maganar Allah ce amma shi da kansa yace wani bangaren fi wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa surar da tafi kowace sura a qur'ani ita ce me fatiha fatiha ayar da tafi kowace aya a qur'ani hayatul kursi a kenan akwai fifiko tsakanin maganar Allah ba fa ta akai ba maganar Allah ba ce ka fahimta da kyau amma ko a maganar Allah shi da kansa yake wata tafi wata kyautatawar da ne wata tafi kyautatawar da ne wata yanzu ayatul kursi tun daga farkon ta zuwa ƙarshe maganar Allah ce ko ba haka ba amma wahal ataka hadisin Musa إذ رأى نارا فقال لأهلهم كسوء إني هو كانت تعلم الله لا إله إلا هو نعم. الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم kaga wannan ayoyi ne kalmomi gaba-gaba guda goma amma dukkaninta tana magana ne akan Allah Allah shine kaza shine kaza shine kaza tana faɗar sifofinsa da burin kasarsa da isarsa to yanzu ka haɗa wannan aya da ayoyin da wasu arna ma suka zagi Allah a ciki kuma shi ya faɗa kamar miyagun maganganu da fir'auna ya ta gaya wa Allah da zagin annabawa da ya ta yi ونادى فرعون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحته أفلا تبصرون نعم أمن خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فاستقف الله فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترين نعم فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين Allah ce wa nada fir'auna fi qaumihi fir'auna ya yi magana a cikin mutanensa, ya ɗaga murya irin magana shugaba qala yace ya qaumi ya ku mutane na alaysa mulku misir ba ni ne sarkin misir ba suka ce haka ne ranka ya dade kai ne wa hadhihi al-anharu tajri min ta duk waɗannan koramin na misra ba ƙarƙashin iko na suke ba aka ce haka ne yalla bai ko ba haka ba am ana khairun min hadha alladhi afala tubsiruna ba ku gani suka ce muna gani yace am ana khairun min haza alladhi huwa mahin ba ku san nafi wannan wulakantaccen ba wa ake nufi da wulakantacce annabi musa wala ya kadu bin wanda ko magana bai iya ba saboda annabi musa yana da matsalan magana wasu sun ce yana da in'ina wasu ka ce yana da nauyin harshe ya zagi annabi musa da wannan ba abun mamaki bane fir'aunin da ya zagi allah ai ba wani abun mamaki bane ba ubangiji subhanahu wataala ya ce menene hal ataka hadithu musa hal ataka hadisu musa إذ ناداه ربه في الوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فحشر فنادي وقال أنا ربكم الاعلى ubangiji ya ce wa hal a tashi hadisu musa labarin annabi musa bai zo maka ba idh nadahu rabbuhu bil wadi al muqaddas yayin da ubangiji ya kira shi a wajen waje mai tsarki wanda ake kira da wadi tuwa sai ce da shi izhab ila fir'auna je ka wajen fir'auna innahu daga yayi girman kai domin ya ciyo ta fi karfin cikinsa ya ce shi ma Allah ne amma je ka ka ja hankalinsa ko zai gane faƙul ka ce da shi hallaka ila an ta zakka oke to na gane to a takaice fa hashara fanada ya tara mutane kuma ya kira da babban murya fa kala ana rabbukum al'ala ce ni ne ubangijin ku babba yanzu kaga da wannan kalma da fir'auna yake da'awar allantaka a cikin ta da waccan kalma da ya zagi annabi Musa a cikin ta dukkan su ba magana Allah ba ce to amma daidai suke da ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwa ita wannan fa shirka take tabbatarwa waccan kuma fa tauhidi wannan wulaƙanta annabawa take waccan kuma fa girmama su take amma duk magana Allah ke, to kaga idan za a yi muwazana gwadawa tsakanin ayoyin to wa'annan su ne muhkamat wa'ancan kuma su ne mutashabihat duk ayar da take da rikitarwa take kokarin kawo labari na wani tarnaki da wani arni ya kawo qur'ani ko ta manzanni to wannan ayar ita ce mutashabihat a wata magana da fassara ta malamai amma waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi da muhukamat al juz'i shine ayoyin qur'ani biyar cikin ɗari ayoyi ne wanda da an fassara su za ka fahimta ba sai an maka dogon bayani ba amma akwai ayoyin da sun kuma yan kaɗan ne wanda Allah ya sanya musu wasa ƙwaƙwalwa a ciki wanda ko malamai ba ta falan ɗaya suke gane su ba ayoyi masu rikici a tafsiri an gane ko idan mutum ɗalibin ilimi ne yana bibiyar tafsiri zai fahimci haka yau ko malamin da suke tafsiri akwai malamin da in ya zo fassara maka wata aya sai dai kawai ka haƙura ka bar shi a wuce amma shi kansa ka san ja in ja suke da ayar tana wasan kura da shi akwai irin waɗannan ayoyin a cikin ƙur'ani to amma ba su ne majority ba majoratin ayoyin ƙur'ani 95% ayoyi ne masu sauƙin fahimta masu sauƙin a gane to amma akwai yan kaɗan kuma waɗanda Allah ya sanya dan a samu wasa kwakwalwa a cikin su dan a yi bincike na ilimi domin in duk komai ya zama mai saukin fahimta to ba za a san muhimmancin wanda ya ƙwazo ya bincike ya zo yake karantarwa ba to shine Allah ya ce wa ukhar mutashabihat wadansu malaman suka ce a abinda ake nufi da ayatun mutashabihat at-tashabuhul juz'i abinda ake nufi a cikin qur'ani akwai ayoyin da suka yi magana akan Allah da zatinsa da sifarsa to irin waɗannan ayoyin suna da rikicin bayani hasali ma in an zo kansu takaita zance ake a wuce yanzu ayoyin da suka nuna Allah yana da hannu Allah yana da ido Allah yana da diga digi to kaga wannan in ka zo ba bukatar dogon bayani faɗi yadda ya faɗa kawai ka wuce saboda aya ce da in ka kuskura ka zurfafa bayani a cikin ta to sai ka faɗa rami to irin waɗannan kuma ayoyi ne kaɗan ai a cikin ƙur'ani in an haɗa da sauran masu yawan wanda su ba su bayani akan sufofi ba suka bayani ko dai akan labarai ko suka bayani akan umarni ko suka bayani akan hali da dai ubangiji subhanahu wata'ala ya ce tilka ayatul kitabil hakim sai ta akana lin ajaban shin yanzu wai mutane suna mamaki ne an auhayna ila rajulin minhum dan min yi wahayi zuwa ga wani mutum daga cikin su muka ce da shi an anzirin nasa je ka gargadi mutane wa bashirin lazina amanu kuma kai wa mu'minai albishir anna lahum qadama sidiqin cewa suna da rigaye na gaskiya inda rabbihim a wajen ubangijin su qala al-kafiruna amma sai kafirai suka ce inna hadha la sahirun mubin a wata qira'ar in hadha inna hadha la sihrun mubin Lallai wannan magana tsafi ne ko dabo ne wanda yake mabayyani ko kuma lallai shi ne wannan magana matsafi ne ko ne dabo ne a bayyane a nan ubangiji subhanahu wata'ala yana so ya yi bayani ne game da gaskiyar manzanci da kuma yin tsokaci akan waɗanda suka yi musun annabtar annabawa daga cikin kafirai akwai waɗanda ba su yadda da cewa Allah ya aiko wani manzo ba su a tunaninsu kuma hakan da suka yi wai girmama Allah suka yi ya za a yi Allah duk girmansa da isassa ya rasa ɗan aiken da zai aiko sai mutum ai kamata ya ɗan aiken Allah ya zama mala'ika da ne Allah ya ce wa ma mana annasa وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا Allah ya ce wa mana annasa ba abin da ya hana mutanen yana nufin kafirai ay yu'minu su ba da gaskiya idh ja'ahumul huda yayin da shari'a ta zo musu illa an qalu sai dan sun ce aba'asallahu basharar rasula ya zai Allah ya aiko mutum ya zama dan aikensa to wannan su a wajen su ma har wani abin mamaki ne shi yasa Allah madaukin sarki ya tabbatar da mamakin nasu anan da a farkon suratu sad da suratu qaf Allah ramma karanta mana bismillahir rahmanir rahim بل الذين كفروا في عزة وشقاق كما لكنا من قبلهم من قرن فنادى ولا تهين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب آه. بسم الله الرحمن الرحيم مجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب الله مدوكتين سركي أسورة صادية وعجبوا سني ماكي an ja ja'ahum munzirin minhum wai don mai gargaɗi ya zo musu ɗan cikinsu mutum kamar su wanda suka san asalinsa da nagartarsa da dangantakarsa wa al-kafiruna har sai da suka kafirai suna cewa haza sahirun kazzab wannan ba dan aikin Allah bane kawai matsafi ne makareci wal iyazu billah a suratu qaf ubangiji yace wa ajibu an ja'ahum munzirun minhum bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum fa qala al kafiruna hadha shay'un ajib tabbas sun yi mamaki wai dan me gargadi ya zo musu dan cikin su har kafirai ma suka ce kai wannan abun ban mamaki ne ya za Allah ya aiko mutum a matsayin dan aike ai ba zai yiwu ba to wannan ko shakka babu ba hujja bace na a ƙaryata manzo Allah yana da ikon ya aiko duk wanda yake so ya aika domin idan ka ce sai wani Allah zai aika kamar ka ne masa iyaka ne na iko shi kuma ya fi ƙarfin a masa iyaka na iko kuma Allah yana da hikima da ya aiko annabi mutum ga mutane Ubangiji da kansa ya ba da amsa idan da a ce ba mutane ke rayuwa a duniya ba to ba mutum ne ya kamata ya zame musu annabi ba amma in dai mutane ne ke rayuwa a duniya to wa ya kamata ya zame musu annabi mutum dan uwansu shi yasa Allah yake kullau kana kullau kana fil ardi malaikatu yamshuna mutma'innina lanazzalna alaihim as samai malakar rasula Allah ya ce kulka ce da su lauka na fil ardi mala'ikatun da a ce a duniyan nan mala'iku ne yamshuna suke tafiya mutsuma na cikin kwanciyar hankali irin yadda mutane ke yi su yi kasuwanci su tafi makaranta su tafi aiki cikin zaman lafiya da mala'iku ke wannan a duniya idan kenan lanazzalna alaihim min as-sama'i malaka rasula mu ma sai mu turo musu mala'ika daga sama ya zama dan aike to amma hikimar Allah ta turo annabi mutum ga mutane dan a samu fahimtar juna domin ko a cikin mutanen in wani ba dan kabila ka bane fahimtar sa yana maka wuya in wani ba yaran ku ɗaya ba fahimtar sa yana maka wuya to ballantana kuma a ce gaba ɗaya ba jinsin ka bane ne. ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون hikima ta biyu da suka ce sai an saukar da mala'ika ya zo ya ba da shaidar cewa annabi gaske Allah ne ya aiko shi Allah ya ce to wannan sharaɗin fa ƙa’ida ɗaya ce in muka karɓe shi muka cika muku to kuma in ba ku yi imani ba bayan ita kuma halakar da ku zami to malamai suka ce yana daga cikin hikima ya ƴan uwa annabi mutum yana cin abinci mu mutane muna cin abinci kaga sai koya mana yadda ake cin abinci amma yanzu da mala'ika jibrilu ne ya zo shi baya cin abinci ya zai koya ma cin abinci kaga ba zai yiwu ba da mala'ika jibrilu ne ya zo yanzu shi baya aure ya zai koya maka zamantakewa da aure ba zai iya ba kai yanzu da mala'ika jibrilu ne ya zo sallar asham din nan mu ce shi zai ja wa zai bi shi shi alwalarsa ba ta karewa wani lokaci da zaka ga liman yayi sauri ya dago daga ruku'u ya tafi shi ma cikinsa ne ya motsa sai ai sa'a kai ma naka ya motsa sai ku tafi tare da amma mala'ika in zo ya kafa goshi a ƙar zai iya shekara dubu bai dago ba kai za ka iya wannan yana daga cikin hikimar Allah a turo muku wanda kuka san shi ya san ku yake da ɗabi'u na mutuntaka irin naku kuke da irin nasa zai iya yi ku fahimta zai iya yi ku kwaikwaya to wannan shine hikimar aiko annabi mutum to sannan kuma su a tunaninsu da suka kaskantar da matsayin mutane suka ce Allah ba zai aiko eh, mutum annabi ba ya shi kuma Allah a wajensa mutum din ya fi kowa cikin halittarsa ai mutum ya fi kowa cikin halittar Allah hatta mala'iku annabawa mutane sun fi su to kaga kenan su suna raina mutum ne amma shi kuma Allah a wajensa mutum ba abin rainawa bane idan kaga mutum ya zama abin rainawa to shi ya raina kansa amma duk mutum yana da kima yana da darajar da Allah ya masa ya rage ya imani kimar ta daɗa ƙaruwa ya iya mutuntaka da mu'amala da mutane darajar ta iya ta daɗa ɗagawa amma idan mutum bai iya haka ba ko da ka iya mu'amala da mutane ka samu girma a su, in baka bi Allah ba girman a ƙarshe ƙasƙanci zai koma wulaƙanta ka Allah zai idan kuma baka bi Allah ba kuma baka kyautata wa mutane ba ka gamu da wulaƙancin duniya wulaƙancin lahira Allah maɗaukin sarki ya tsare mu idan muka lura ya uwa daga farkon sura zuwa nan kalmar shahada ta cika domin a farko batun girman Allah tilka ayatul kitabil hakim akana linnasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum an anzir anan zirin nasa wa bashirin lazina kaga nan magana ce ta tabbatuwar ubangiji da ikonsa na aiko manzanni sannan kuma ga tabbatuwar su manzannin da kuma manzanci wanda ita dama kalmar shahada harshe biyu ke gare ta harshen tabbatarwa da Allah ubangijantaka da kuma gaskata manzanni a matsayin annabawan Allah jakadunsa. la ilaha illallah muhammadu rasulullah ko la ilaha illallah musa rasulullah isa rasulullah domin kalmar shahada tana canjawa duk zamanin annabi ita ce dai kwaya daya duk annabawa ya Allah ya musu wahayinta wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi wa ma أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون كون النبي الله يمسى وهي كلمة شهادة لا إله إلا الله bambancin kawai da ake samu bangare na biyun in zamanin annabi Musa ne la ilaha illallah Musa rasulullah in zamanin annabi Ibrahim ne la ilaha illallah Ibrahim rasulullah in zamanin annabi Muhammad ne la ilaha illallah Muhammadu rasulullah Abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada abin da muka kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh